tun muna tahowa lokacin su tsaye da mu a bada wani abu sai ya zama to har da ka'ida yanzu kuɗin da muke biya yanzu daga garin Onacha zuwa Kano akwai gate na kastan kwaya takwas da muke da su wanda kowanne gate ana biyan naira dubu biyar biyar iya garin Kano mota tana shigowa sama da sha biyar mm. a duk rana ɗaya daga garin Onacha in ta taso mm. in ka ɗauka a duk mota ɗaya akan naira dubu biyar biyar kaga muna biyan naira dubu ɗari hudu a hukumar kastam wanda ba mu san inda kuɗin suke tafiya ba a gerge domin dubu biyar biyar haka ake karba a hanyar Legas abun ya ma fi muni don a hanyar Legas gate goma sha hudu muke da shi na hukumar kasta a wannan hanya. Alhaji ɗaya misali Sa'adu kenan shugaban rashin jihar Kano na ƙungiyar masu cinikayar kayayyakin tufafi na Blouse. ya ce baya ga 'yan kasuwar Kano jami'an na hukumar kwastam na karɓar na goro a hannun takwarorinsu 'yan kasuwa a jihohin Niger da Kaduna da Plateau da Katsina da dai sauransu kuma ba tare da tuhumar su suna cinikayyar kayayyakin da hukuma ta haramta ba. Domin akwai sanda muka bibi wasu daga cikin jami'an tsaro muka ce amma bamu abubuwan da gwamnati ta hana ba ta so a shigo da cikin kasa domin mu masu biyayya ne ga dukkan abin da gwamnati za ta zo da su da abubuwan da aka zayyana mana babu wannan kayaki da muke shigowa da su muna roƙo da hukumar kastan ya zamanto duk inda ake mana lodi su kai jami'an su tsaya a gwamnati su sa ido su ga me muke ɗauka mi muke loda an taba kama mana mota a asaba delta kenan sai da muka biya mata naira dubu ɗari biyar aka sako wannan motar an taba kama mana mota a garin zaria nan kaduna kai sai da muka biya mata naira dubu ɗari tara da hamsin da wani abu motar nan ta fito nan sati uku da ya wuce an kama mana mota sai da muka biya mata naira dubu ɗari biyu da saba'in waiwa kuke biya waɗannan kuɗaɗen su jami'an kasan da suka tsaya akan hanya su muka biya waɗannan suna ba ku rasiti babu ba sa ba mu komai ba abin da ake badawa ya sama muke kiran wannan abin da zargin kokarin ko yunkurin karya 'yan bulas a arewacin najeriya roƙonmu a gurin gwamnati da allah a taimaka mana a sassauta mana wannan abu ya isa haka domin da dama an karya mana masu sana'ar mu ta bulas a na arewacin najeriya a taimaka a sa ido a kyale mu haka kowane irin mataki shugabannin hukumar ta kastam a najeriya za su ɗauka dangane da wannan batu Mr. Joseph Atta shine kakakin hukumar mai kwata a birnin tarayya Abuja. Abin da za mu yi za mu sa irin yan kamfan na intelligence misali uh, uh, wanda suke shanye da kwanan kaya mu sa su su shiga su duba irin wannan abu ko shin hankalin cin hanci ko kuma da laifin wulakanta mutane a hanya ana hukunta su. Mr. Joseph Atta kenan kakakin hukumar kwastam ta Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.